sami in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta Da rashin ta yi akan bar arha jama'a assalamu alaikum salu garba ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna kan sana'ar canji a Najeriya. sabili da haka ibrahim ayawa zai ci gaba da firarsu da bakon namu alhaji muhammadu aminu gudabe shugaban 'yan canjin najeriya wannan miliyan talatin da da aka ce za ku rika ajewa eh. nawa za a rika ba ku da abin da muka sani kamar shi lokacin da shi professor charles solido ya zo ya fara sai mun da wannan kudin abin da muke ajewa a lokacin naira biyar a lokacin solido ana ba mu a sati dola dubu ɗari shida ta zo ta rage zuwa dola dubu ɗari in soludo ya tafi na'am ya zo ya kawo tsari-tsari ya kawo cewa in ka aje mashi ya kudin amerika dubu ɗari biyu kowane sati zai baka miliyan guda to ya zo yana ta yin wannan yana ta yin wannan har dai aka ga wannan hanya ba hanya da za a samu biyan bukatan karyar da farashin da gwamnati take so kenan aka zo da sanusi ya shigo ah, muhammad sanusi mai girma yanzu sarkin kano da ya shigo ya ƙara farfado da abun ya ce to duk wanda zai sai kudin babban bankin najeriya sai ya zo ya aje ah, dola na amerika dubu ashirin shi kuma ya zo yana sai muna da dubu ɗari kowane sati so kaga Ah, in ka bibi lokacin saludo in ka ajiye dola dubu ɗari biyu an baka miliyan guda a sati ka ga zama kashi ishirin kenan na abin da ka ajiye ko in ka ajiye dubu ɗari biyu an sai maka da miliyan guda lokacin mai girma shi kuma ah, sanusi mamman sanusi tu in ka ajiye dubu ashirin an ajiye maka za a sai maka da dubu ɗari to shi wannan ya je ce mu ajiye miliyan talatin da biyar amma har yanzu bai gaya mana cewa ga abin da zai sayan mana ba abinda da ya bayani cewa idan ka biya wannan miliyan 35 za ka zama ajiyar na western union da da monogram so kuma ya wannan yake to wannan shi kuma wai irin kwastoma zai iya shigowa ofis dinka mai bukatan ya aika da kamar dubu daya zuwa iyalinsa ko ko india ko da sauransu zai iya aikawa haka kuma can in kana da kamar ma'aikaci da ke can yana son ya aiko ma yaran shi wani abu yana iya amfani da kai ya aiko da wannan kuɗin yin so shi wanda aka aiko mawa ya zo wajen ka a ofis ɗinka ya karba so abin da dai nuna mana kenan a yanzu to me ka ce ma yan uwanka ko kuma abokan wannan kasuwanci naka eh. na yan da da cin game da wannan eh. karin kudin da aka yi eh, abin zan ce ma yan uwana da kuma membobinmu na wannan kungiya shine lokaci wannan zamani ya riske mu so tunda wannan zamani ya riske mu mu yi tunani a kan shi kuma kungiya ita a kanta yanzu haka tana son ta hito da faɗakarwa kowane shashi na najeriya za mu je mu kira su mu za mu zauna mu tattauna kuma mu gaya masu cewa to ga hanyoyin da za a iya bi a samu maganin wannan al'amari tunda daga dukkan dubawa har yanzu shi bai daga kafa ba a game da ƙarshen lokaci a game da kuma wannan miliyan 35 su shawaran da da muka hiba da ƙarhi shine na ɗaya su central bank babban bankin najeriya muna neman alfarma da su ƙara ɗaga mana wannan lokaci saboda mutanen mu su samu ƙarin haɗa gwiwa don kada a ce an zo an kore su ne ga wannan harka ga baki da kuma na biyu muna son jama'a su ƙare haƙuri kuma dama na san ita ƙasan ma gabaki ɗaya tana neman addu'a a ci gaba da addu'a kuma insha Allah Allah zai tabbatar mana da biyan bukatoci to wannan ba zai sa ku ƙara farashin wannan kuɗin da kuke sayarwa ai yanzu kamar yadda na gaya maka yanzu sauran kwana uku ko hudu da wani abu ya rage farashi ya tashi ta dola ta tashi daga 167 yanzu ta koma zuwa 170 kuma mu a kungiya muna eh, hasashenmu muna ganin ita kanta babban banki najeriya sai kudinta ya koma zuwa 165 to da wannan hali da ake ciki in har kudinta ya koma zuwa 165 abinda muke hasashe farashin dola zai kai naira da 180 nan zuwa wuta biyu da wani lokaci can baya ko yan canji ana sukan ku akan cewa kuna agazawa wurin shigo da kudin ta'addanci ko kuma agaza ma ayyukan ta'addanci misali sai da kudin kwaya ko shigo da kudin kwaya ko kuma agaza masu irin wannan kasuwancin shin menene ke kasa eto eh kamar yadda na gaya maka kamar yadda shi director na central bank ya faɗi yau cewa akwai bambancin dan canji mai lasin da dan canji mara lasin to wani lokaci duk wannan kuke-kuke da ake samuna ba su da makama kawai dai ana yin su ne don a ce yan canji kuma shi kamar yadda na ga maka yan canji kala kala ne akwai masu lasisi akwai marasa lasisi ko kusa marasa lasisi a ga sunan hanya kai baka ganin su su ba su lasisi waɗannan yawanci ba ba masu lasisi ba ne kuma abin da za ku yi da su saboda suna bata muku kasuwanci to mu ne ai kasan doka ba a hannun talaka take ba doka tana hannun yan sanda tana hannun jami'an tsaro amma kuna da kungiya kungiyan kuma da kare da za mu kai kuka mun kai kuka sosai ita ma sun ba kuma muna nuna mata yi shigowa da mu ya karya karhin wa'in da yake ba su da lasisi to idan yanzu an ce an kwace wannan lasisi da su ne za su zo kuma su zama su ne masu karhi a kasuwa su wannan da muke gani kan titi eh wannan muke gani kan titi su ne za su zo su zama masu karhi a kasuwa to duk yana cikin kuka mu da muke bayawa da kuma namu shawaran cewa la'akari da shi don kada a koma gana sani game da wannan abu da aka kawo kenan su ba su cinku waɗannan a ba su ai kayan ma ka zama memba na ƙungiyar mu na ɗaya sai kana da lasin ɗin ita babban bankin najeriya na biyu sai kuma ka je kayan rijista da ita corporate affairs commission na uku sai ka zo ka samu certificate ta mu ta abcom so kaga irin abu ne da yake ba wai kowa bane zai zo ya ce shi yi memba ne na wannan kungiyar mu yanzu ne ban yi aje microphone din ga shiga wannan sana'a kenan a ta kai ya mana da yawa yi ba wai ba ba ka san kuɗi ya ka yanzu yanzu haka ma akwai makaranta da kungiyar take son ta buɗe wanda yake duk wanda ke bukata ya san wannan harka zai je course da sauransu da zai san me ya kamata a yi kafin ya shiga wannan business eh, kungiyar za ta buɗe wannan makaranta kungiyar za ta buɗe wannan a ina a nan lagos yanzu haka mun samu approval daga central bank ta ba mu approval yanzu sauran abubuwa ma na game da dangane da su can corporate affairs commission da za su ba mu approval da mun samu wannan approval insha Allah wannan makarantar za ta fara eh, alhaji aminu wani lokaci can ba wata kasuwan canji da ake ce ma greenwich wai ya take ne da ku yan canji kasuwan yan yaudara ne saboda a wannan lokacin ribar da ake samu ma ba ta yi sile biyar ba amma da wannan wayannan yaudara suka shigo a kasuwa sai suka ce yadda suke yin ta yau sai ka kai kayanka ka dai san abin da nake ni na ce kaya mm, kudi dala ba <laughs> in ka kai ka na dola yau na kawo maka a ofis in gobe na zo karba sai ka bani ribar naira biyar ribar za ka bani ba za ka bani uwar kudin ba jibi ma sai ka ce in je in kawo in na kawo jibi ma sai ka bani riba da wa kuɗi ka ce na yau kuma sai jibi to haka dai ake ta yi ake ta yi kuma a lokacin in ka ce za ka yi kasuwanci eh, abin da ya kamata ka samu na zahiri bai su biyar ba amma da yake yan yaudara ne sai suka ce za su rika ba da naira biyar biyar akan kowane dola to kasuwan tana na har yanzu kuwa ta mutu ai kasan shi abin yake ba na gaskiya ba ai bai dade ba to akwai abin da kake son ka faɗa ma yan Najeriya ko kuma yan wanka yan canji wanda kila ni ban tambaye ka ba eh to kamar dai yadda ka sani abin da nake so in ga ma yan uwana yan Najeriya mu ci gaba da bin doka da ka'idoji dama mu yan kungiyar mu kaga saboda tsoron doka saboda bin doka tunda in wasu kungiya ne da muka kaji an ce muna kan titi da muka kaji an ce muna kaza amma har yanzu yan kungiyar mu da yake yawancin mu professional ne ba mu da dauki akwai tsohi da yawa akwai tsohi da yawa ba mu dauki wannan gaba mun je mun ce za mu sa ta akan titi ba saboda mun san hanyoyin da muke bi na ah, lumana tsakaninmu da shi gona da sauran mutane da 'yan najeriya da ke samu na baki insha Allah za a samu nasara mago da alhaji amin wani ma yana da godiya to jama'a karshen firar kenan sai mako mai zuwa idan ubangiji ya yarda ku ji mu da wani sabon shirin a madadin da waɗanda kuka ji muroyinsu musamman bakon namu alhaji muhammadu aminu gwadabe da ladan ibrahim ayawa da juli grasha wadda ta shira mana sauti ne salu garba ke muku fatan alheri kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya